فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون idan mijinta ya sake ta saki uku to bai halatta ya sake aurenta ba har sai ta auri wani mijin aure ingantacce bisa so da ƙauna ba wai auren kisan wuta ba kuma ya sadu da ita a cikin wannan auren to idan mijin na biyu ya sake ta ko ya mutu ya barta to babu laifi a kan matar da mijinta na farko su koma da sabon aure da sabon sadaki in suna da zato mai rinjaye a kan zasi abin da ya wajaba a kansu na hukunce-hukuncen shari'a waɗannan hukunce-hukunce na shari'a Allah yana bayyana su ne ga mutanen da suka san hukunce-hukuncensa da iyakokinsa saboda su ne suke amfanuwa da su